إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحقين قواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من التفسير أولا مصلاتي نجوم آه، نعم آ نأمر الخطاب رضي الله عنه a yau talata yau matsulasa goma sha shida ga wata ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in, wanda ya zamo daidai da ashirin da ɗaya. ga watan biyar watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara tara. idan ba a manta ba a jiya mun shiga sabuwar sura surar da ake kiranta suratul hujura wannan sura ta kunshi ladubba na islamiyya masu kyau ladubban da ake bukatan kowane musulmi ya ainihin sifatu da su ko da yake wannan sura ta ambaci waɗansu ɗabi'u waɗanda yake ba su dace a ce musulmi ya ɗabi'antu da su ba saboda mai saboda ɗabi'un ba su da kyau shi yasa a yau za mu take akan wata mummunar ɗabi'a wanda kuma a yanzu ruwan dare ne gama duniya ɗaya eh, domin kusan ya shafi ko ina ko ya shafi kowa da kowa idan ba yi taka tsantsan ba to lalle al'umma ba za ta gushe ba tana cikin wahala da kuma ainihin hauma hauma iri daban-daban akwai wani abu wanda ya taba faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya sa Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi guda uku kamar yadda za mu karanta kamar yadda kullum muka sha yin bayani ayoyi na alkur'ani sun kasu kashi biyu ne wajen saukar da su akwai kaso na farko waɗanda suka fi sauƙi kuma ba su da yawan kaso na biyu kuma cikin sauƙi ake gane su a gane ina suka dosa ko me suke karantarwa su ne ayoyin da suke da me suke da asbabun nuzuli sabubba ko dalilai na ainihin saukansu idan wani abu ya faru sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da aya idan wani abu ya wakana, sai Allah ta'ala ya saukar da aya ko idan wani abu wata waƙi'a ta auku sai Allah ta'ala ya saukar da sura masu kutum to wannan yana taimakawa ainihin wajen gane manufan ayoyin amma ba za ka taɓa fahimta yadda ya kamata ba sai ka ji labarin abin da ya faru to wannan shi zai sa ka fahimta kuma ka rike zai yi wahala ka manta don haka waɗannan ayoyin da za mu karanta suna cikin wannan ɓangare akwai dalilin saukansu sai dai kuma kun sani mafiya yawa akan karanta a fassara sannan wajen bayani sai a faɗi dalilin saukansu amma mu wani lokaci mukan bi wani salo sai mu ce a sake maimaitawa sai a yi fassara a gurguje saboda haka idan da an fassara maka ayoyin nan ba su zauna ba zaun aka sake fassara maka mai ma'ana za su zauna ɓangare na biyu su ne ayoyin da suka sauka haka kawai waɗannan ko suka fi yawa a cikin alkur'ani haka kawai ayoyin suka sauka sai dai ba lokaci guda suke sauka ba kamar yadda kowa ya sani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ne tanzila shine sassaukarwa bi ma'ana kaso bayan kaso ko wani bangare bayan wani bangare saboda idan aka saukar da alkur'ani wa manzon Allah dunkule to zai wahala kwarai da gaske kuma Allah ta'ala ya ce ma an anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani domin ka wahala ba saboda manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma kaga annabi Musa da annabi Isa su sun iya rubutu sun iya karatu shi yasa aka saukar musu da littafan a dunkule amma manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi yasa aka baki kadan kalan lokacin da kafirai ba suka yi tambaya akan wannan sai Allah ya bada amsa kuma ya faɗi hikiman yin haka wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida Allah ta'ala yace kazalika linusabbita bihi fuada wa rattalnahu tartila Allah tabaaraka wa ta'ala yayi haka ne domin alquranin ya zauna shi yasa duk duniya babu littafin da ya zauna daren dakan kaman alqurani za a ga yara ƙanana sun haddace alkur'ani ba san ma abin da suka haddace ba kuma kowane yaro a yanzu haka da za ka saita ki wajen haddan kur'anin zai haddace haddacewa zai yi a amalin jila sai dai ya ta kokowa da shi tsohon alkawari ma sai dai ya ta kokowa da ke ta karanta labarai da yake an kakkara da waɗansu abubuwan da yake ba su ne asalin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ba sannan kuma daɗin daɗawa Allah ya yi alkawarin zai kare Kur'ani amma bai yi alkawarin zai kare sauran littafan ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu zuwan. saboda haka zikira anan shine alqur'an shine Allah ya saukar da alkur'ani kuma yayi alkawarin kare shi كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد saboda haka Allah ya riga ya kare Qur'ani ta kowane bangare amma sauran littafai Allah bai kare su ba to shi yasa za ga Qur'ani yana tafiya bisa wannan tsari kuma kamar yadda na dauko bayani Zaman na ce ayoyi kashi biyu ne akwai waɗanda suka sauka saboda waɗansu dalilai akwai waɗanda suka sauka haka kawai to waɗannan ayoyin da zamu karanta su sun sauka saboda waɗansu dalilai mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين آية كبركو الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قول عندك إيماني إن جاءكم فاسق بنبأ إذا فاسق يا ذو مكدون الأباري fata bayyano to ku nemi bincike ku nemi bayani shi yasa da farko ana duba mutum idan an tabbatar fasiki ne to duk labarin da ya zo da ki to ka tsaya ka bincika ka yi bincike akan wannan labari saboda haka yan jaridu sai su shafa wa kansu ruwa eh, da kuma waɗanda suka shiga aikin jarida rana tsaka ba tare da sun koya ko sun karanta ka'idodi ba musamman masu amfani da social media su masu shafa wa kansu ruwa Allah ya ce in ja bi naba in fata bayyano idan fasiki ya zo muku da wani labari to ku yi bincike ku nemi bayani ku nemi hujja ku nemi dalili tunda maganan manzo Allah ma an fala za a ce ka kawo hujja balle maganan wani katu da da farko idan aka ce annabi ya ce kaza ba a dogon bincike saboda makaryata ba su da yawa maha'inta su ma ba su da yawa masu kirkirar labari ba su da yawa kowa yana taka tsantsan kuma ba wai karatun ya ishe su ba ne a'a saboda duk abin da ya kasance mugun abu ne ko baya da kyau mutanen da sukan yi kokari su kiyaye za ga ba masu aiki da wannan ko ta'ammuli da abin da yake ya saba wa al'ada akalan wa nazaran ta hanyar hankali da kuma nazarin yau da kullum ba za ka ga wanda yake aiki da wannan ba sai idan ya kasance kakaka saboda haka ko da zamanin jahiliya akwai yan iska akwai kakakin mutane to su ne waɗanda yake za ga suke ta'ammuli da abin da bai dace ba amma dattawa na da za ga mutum bai san komai ba ko alif bai iya ba amma yana tsoron ƙarya yana tsoron annamimanci yana tsoron giba cin nama yana tsoron ya yi sata yana tsoron ya zubar da mutuncinsa wajen zina balle liwaɗi yana tsoron ya yi zalunci yana tsoron ya ɗauki alkawari ya karya akwai ma jahilin da aka same ki wanda bai san addini ba a cikin larabawa ya ce a kan ya yi alkawari ya karya ya ce gara da ki da iyalansa duka sun mutu sun bar duniya saboda kada ya mutu ya bar abin kunya ta waɗannan fa babu alkur'ani tare da su a lokacin babu wata karantarwa amma suna ƙoƙari su kiyaye shi yasa Allah ta'ala ya ce in ja'akum fasikun bi ba'in fa bayyalu amma in mutumin kirki ne faɗa maka to sai karba shi yasa da farkon aka fali hadisin annabi aka ce annabi ya ce kaza to karba ake yi amma da aka fara samun rudani to duk wanda ya kawo hadisi sai a ce masa me duk wanda suka kawo sai a ce ku ambata mana rijalakum suwaye waye suwaye ku? abinda ake nabi da mazaje shine kaman ka je a hadisi zaka ji ana cewa haddathana fulanun am fulanin ko akbarana fulanun am fulanin wato an karbo daga wane an wane an wane to waɗannan mutanen da ake ambatawa to su ne ake so a ambace su har a je kan manzon Allah ya ce kaza kaga sai an samu sahabi sannan a samu manzon Allah shi yasa a yanzu kana nan cikin garin Bauchi sai ka ce annabi ya ce kaza to sai mu ce ka ambata mana sai dai ka ce yana cikin riyadu salihin ko bulugul maram ko umdatul akam ko bugu kulli muslim ko kuma al arba wala nawawi al nawawiyya ko kuma yana cikin sahihul bukhari to wannan tunda ka riga ka dangana ka ambaci littafi ka kubuta sai ya duba littafin an samu shi kenan ba a samu ba kai karya. tun ana iya samun haka sannan kuma tun mazajen da aka fala su ne wanda da turanci suna kiransu chain of reporter waɗanda suka ruwaito hadisai to kuma sai an dubi tarihinsu idan an samu wani wanda kafansa yake rawa sai ya ce wannan hadisi ifi ne sai ya ce hadisin da da'ifi ne wannan mutumi da kafansa yake rawa bai fai zamani da kakanka ba don kakanka bai same ki ba kai inda za a yi dogon bincike kakan kakan kakanka ma bai same ki ba amma da kafansa ta yi rawa sai aka ce wannan hadisi da efi ne don ba mamaki ya karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka musulunci ya kafa wannan ka'ida shi yasa aka ce babu wanda babu addinin da yake da wannan ka'ida sai musulunci saboda haka malam kabiru ya faɗa mun labari za mu zan duba ga ta ina ya samu wannan labari sai ya tambaye ki ina ka ji sai ya ce wajen malam haruna ya ji kai malam haruna ina ka ji sai ya ce wajen alaran masani muhammadu sani ya ji wai to tun da ya ambaci alaran momi shikenan sai ya ce wala Allah wannan labari gaskiya ne yi kuma alaran ma muhammadu sani an same shi sai ya ce aini a gabana aka yi abin an ce kaza kaza kwarai da gaske to kai ina ka ji a gabana aka yi a gabanka aka yi ce billahi allazi la ilaha illa huwa a gabana aka yi magana ta kari yanzu duk labaran da ake bayarwa a duniya an bi diddigin su haka ne saboda yi in ja'akum fasikun bi fata bayyano idan fasiki ya zo muku da labari to ku yi bincike idan ba ku yi bincike ba an tusibu qauman bi jahala Allah ya ce lalle za ku taba waɗansu mutane da jahilci wanda bai kamata a ci mutuncinsa ko a tozarta ki ko a dauki mataki a kansa ba ko a daure shi ko a rufe shi ko a masa tara ko a toshe shi dangane da wani abu sai ya zo a yi masa wannan to idan kuwa kun yi wannan fatasbihu ala ma fa'altum nadimin za ku wayi gari masu nadama dangane da abin da ka aikata saboda haka shi yasa duk labarin da aka zo aka fada maka to kai bincike musamman ma labari na takin hankali Ya sa Allah ta'ala da kansa cikin alkur'ani yace wa idza ja'ahum amrun min al-amn adha'u min al amni aw kawfi a za'ube idan al'amari ya zo musu na zaman lafiya ko na takin hankali sai su yi ta yadawa alhali akwai abin da ke yadawa akwai abin da ba a yadawa yanzu kuma abubuwan da gwamnati take ciki da talakawa zai kasance ba su sani ma shi ya fi musu sauki warai da gaske a ce an samu biliyan kaza an kashe in ka tada jijiyan waya sai ka gama rikici kun ɗora wani shi kuma sai ya awo gaba da tiriyan wato sai ya awon gaba da tiriyan kaza sai kana nan kana ta yake baki haka za ka mutu da talauci sai dai a barka kawai in ka zauna a bakin hanya kai ta surutu shi yasa wani abin baka san shi ba ya fi maka sauki wai rashin sanin daɗi ma daɗi ne in ji hausawa amma in kana layin shi kenan amma in ba layin kake ba kana zaune kai ba za ka yi ka komai ba ka je ka kwarmato ko aka zo ka kwarmata maka shi ranka ya ta ɓaci ka je ka kasa cin abinci ka kasa bacci shi ba wancan da ya kwashi kudin nan baccin zai ke ta yi kai kana nan zafi ya hana ka bacci ga zafin ciki ga na waje Allah ya kyauta ya ayu allazina amanu ya ku wadanda kai imani in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan fasiki ya zo muku da labari to ku nemi bayani an tusibu qauman bi jahala saboda kada ku taba wadansu mutane da jahilci fatasbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari masu nadama dangane da abin da ka aikata sai mai wa'lamu annabikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna Allah ولكن الله حبب إليكم الإيمان الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وألموا أن فيكم رسول الله ku sani lalle a cikinku akwai manzon Allah yana nan saboda haka duk abin da ya faru ku tsaya ku yi taka tsantsan ku bi karantarwar manzon Allah wala ana magana ne da sahabbai a lokacin da manzon Allah yake da rai a yanzu kuma ana magana ne da mu wa alamu anna fiikum rasulullah lalle ku sani a cikin ku akwai manzon Allah idan ka je Madina ba za ka samu manzon Allah ba sai dai ka samu kabarin sa amma ko manzon Allah yana ko ina saboda karantarwansa tana ko ina ga su sahihul bukhari sahihu muslim sunan nasa'i sunan ibnu maja sunan tirmidhi sunan abi dauda musnad na at-tayalisi musnad na imam ahmad muwatta ta imam malik ko sahih ibn khuzaima da sauransu suna nan birjik waɗanda yake littafai ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma manzo Allah yayi bayani akan abubuwa da dama tunda manzo Allah bai bar duniya ba sai da yayi bayanin wannan addini Allah ma da kansa ya tabbatar da haka aikin manzon Allah yayi ya isar da farko an masa gargadi cewa duk abin da aka faɗa maka ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu yasimuka minan nas Allah ta'ala ce ka isar in baka isar ba kai laifi kuma karka damu da kowa Allah zai kare ka saboda haka manzo Allah ya ta faɗa ya ta isar da sakon Allah aka samu hadisai sahabbai da yawa suka ta haddacewa suka haddace hadisan manzon Allah da yawa sannan a karke rayuwar annabi mai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. sai Allah ta'ala ya ce ya cika muku komai kuma kowa ya sani addinin musulunci an gina shi ne bisa Qur'ani da hadisi fasarar malaman kwarai suna zuwa ne a karkashin wato ƙul'ani da hadisi ba malamin da zai zo ya fasara bisa ra'ayin kansa sai idan ya karanta ƙul'ani ya fahimce shi yadda ya dace ya karanta hadisan annabi ya fahimce hadisan annabi yadda ya dace to shi kuma sai shimfiɗa fahimtansa yadda mutane za su gane to wannan ma aka ce shari'a ce tunda babu son zuciya a ciki kuma abin da ake bukata kenan saboda haka lalle Allah ya muku gata ya sanya muku mawarwara ga matsaloli da yawa ko Allah ya sanya muku mafita ga al'amuran da suka dagule shine wa alamu anna fikum rasulullah lalle a cikin ku akwai manzon Allah law yutiyakum fi katirin min al'amri amma da zai muku da'a da zai muku biyayya a cikin mafiya yawan al'amura la'anitun da za ku wahala domin aka kyale mutunci. wato abin da yake so wa kansa ne zai ringa kirkirowa kuma ba zai zama alheri gare shi ba eh yanzu duk wanda ka kyale ki yana son abu misali kowa yana son ya goge wuya ya ci abinci mai kyau ko ba haka bane a kawo abinci mai kyau ya ci a dafa kaza ya ci a soya ya ci sannan a kawo farfesun kayan ciki kaji ma wani rudani har ila yau kayan ciki ya ci na kifi ya ci na kafa ma ya ci na kai ma ya ci shinkafa ma ya dora a yi kunun kanwa ya ɗora, na gyaɗa ma ya sake wa kai ga dambu da hanta ya ci har yanzu ga alale da kwai ya sake ɗorawa to amma kaga duk wannan abubuwan da mutum yake ta nema ya ta durawa sannan an kawo mirinda ya sha in an kawo tritop ya sha sannan an kawo lecozet ya sha in an kawo glucose ma ya sha cerelac ma na yara ya sha yanzu bin sabilillahi wannan zai lafiya ai ba zai lafiya ba duk mutumin da yake yawan jin daɗi ba bisa ka'ida ba to ba zai lafiya ba amma kuma rai tana son jin daɗin kuma har ila yau baya son yi exercise ya ci mai kyau amma baya exercise to sai ga bayan shekara arba'in ko hamsin sai ya ce an haramta masa cin nama ko kuma in ya ci gaba da cin nama kwana arba'in zai mutu a dole ya bari ai da na ce an haramta masa ne wani zai ce a likitan zai ce in ka ci gaba da ci kwana arba'in ne mutuwa za ka yi ko kuma jijiyoyin ka za su dame ko hanyoyin jinin ka za su toshe saboda haka kwanaki kaza ne kawai zai yi wahala ka tsallake wannan kaga dole ka bari amma da mutum yana taka tsantsan kuma yana motsa jikinsa to da zai samu sauki mutane waɗannan salloli guda biyar ɗin nan ba so suke yi ba tsakani da Allah in kaga mutum yana son salloli guda biyar dinnan yana da imani ne amma ka binciki kowa ba so yake yi ba da Allah zai ba da zaɓi a sassake waɗan salloli za ka fara sassake sallah su ba zanen sallan isha'i ta biyo baya sannan daga nan ma sai ka rusa sallan magariba sai a barka da zahar da la'asar eh su an kwana biyu zai ka ce rakowai hurhudu sun yawa tunda yanzu akwai waɗanda suke cewa wai ka je ka yi alwala ka zo ka yi kabbaran harama ka kalli gaba ka yi a ka yi sujada wai ba haka ke ba Allah ya ce sallu kawai kuma hadda yin bokon zamani waɗanda zuwa karanta islamic studies su ba san darajar manzon Allah ba ba mamaki karatunsu ma da turanci suka yi ko da faransanci Kur'ani ko ba a saukar da ke da faransanci ba ba a saukar da ke da turanci ba da larabci aka saukar da ke ke za kana son ka gane sai ka karanta ka'idodin larabcin warai da gaske sai ka karanta ka gane asalin wato ma'anonin da ake so da yanzu aka ce su yi sallah ya za su yi sallah ai asalin ma'anar sallah ma addu'a ce to shikenan daga inda suke zaune kawai su ce Allah ka ba mu lafiya shikenan sun yi sallah su gani ko in suka shiga kabari wala kiri zai kyale su ko in suka je lahira mala'iku za su kyale su ba zai yi ba saboda haka idan aka bi na mutane abubuwa da dama rushewa za su yi saboda mutane duk abin da yake na wahala ba sa so su abin da suke so na daɗi ne yanzu kaga ko ilimi kowa yana son kawai idan ya ji ya shiga haya islamic yana JJC ɗinsa shi ba bai zauna a can ba bai zauna a la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kullum mu bai na makaranta wa wajen kallo wa wajen wasa wa wajen neman kuɗi wa wajen zama a majalisa a ita taɗi ba wajen karatu ba sannan yana son aka ba shi takardar nan na kwalin haya islamic to shi kenan shi ya riga ya gama haɗewa gaba daya alhali na da kafin mutum ya shiga haya islamic za ka samu bai yi primary school ba amma wani bai shiga haya islamic ba sai da ya muktasar sarkali. ya yi kawai da ya haddace ya yi ahalari ya haddace ya yi ashimawi ya haddace yana kokarin haddan iziya ya gama ya shiga risala ya shiga askari shine irshadu salik ila ashrafil masalik fi fiqh al imam malik aska mai aska gizon jahilci ya gama wannan littafi ya shiga muktasar kalil lawali yana cikin muktasar koma ya kammala tafsirin jalalaini kan ya dade da yi muwatta ta imam maliki yayi yana kokarin shiga littafin mudawwana littafai na waƙoƙin larabawa nan ma ya yi nisa saboda mai saboda iya luga sannan zai shiga haya islamic aji daya kai ko yanzu aka jefa maka kawai ba za ka iya fasara ba ka'ida ba gadadiyya ma ta dame ka yanzu wanda kake a islamiyya kame kame kake yi ka zo ka shiga haya islamic ka shekara shida shi wancan shekara hudu ya yi ko shekara uku dama ya shiga da karatunsa dabarun zamani ne za a koya masa sai ko baka shiga da komai ba ka yi shekara kida nan ma baka amfani kanka da komai ba gama yana son ya kafa kujera ya zama babban liman babban malami mai ba da fatawa babban alkali babban komi ma to karke ko sai ya koma babban kwabo sun da babu karatu shi yasa an kabi na mutane su daɗin ne suke so ba sa son wahala ko kuɗi ne ba za ka same shi ba sai ka wahala ko matsayi ne a duniya ba za ka same shi ba sai ka wahala kai matsayin lahira ma gidan aljanna ba za ka same shi ba sai ka wahala ilimi da kake gani ba za ka samu ba sai ka wahala saboda haka law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitum walakin sai dai ku bayin Allah walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai Allah ya soyantar muku da imani a cikin zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya kawata ki a cikin zukatanku saboda kuna da imani shi za ku ke ganin sallolin nan da sauki azumin nan da sauki zakka da sauki sauran ayyukan ibada suna da sauki mutum zai zo ya zazzage ka sai kai hakuri sai kai shiru ba za ka amsa ba me yasa kai hakuri saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce yayi hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi in mimma yamkurun saboda haka an ce kai hakuri kai hakuri zaka yi rama amma baka rama ba ka danna zuciyanka to kuma wannan hakurin da kai ya zama maka mai sauki saboda mai saboda Allah ya sanya imani cikin zuciyarka Allah ya kara mana imani wa karraha ilaykum al-kufra kuma Allah ya kyamatar muku da me da kafirci lalle duk mai imani yana kyaman kafirci wal da fasikanci wal isyana da sabon Allah Allah ya tsare mu ulaika humur rashidun Allah ta'ala ya ce waɗannan sune shiryayyu duk waɗanda suka kasance suna da imani suna aiki da imani kuma suka kaucewa kafirci da fasikanci da ainihin sabon Allah to su ne shiryayyu a wajen Allah to amma fa shiryan nan wata daraja ce ta musamman shi yasa ayan gaba ta ce me fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta musamman daga wajen Allah wa ni'ma sannan kuma da ni'ima ta musamman Allah ya baka imani ni'ima ce da falala Allah ya kara maka imani ni'ima ce da falala da wannan ne ma wadansu malamai suka ce wannan ya gwada imani yana karuwa yana raguwa eh idan kyawun ayyuka sun karu imani ya karu idan miyagun ayyuka sun karu imani ya ragu idan miyagun ayyuka sun ragu imani ya karu idan miyagun ayyuka sun karu imani ya yi mai ya ragu to haka abin yake wallahu alimun hakim lalle Allah tabaraka wata'ala masani ne kuma Allah mai hikima ne shi yasa yake tsara al'amuran sa yadda ya ga dama ya amuru ta'ala waɗannan ayoyi Allah yana umarni ne musamman aya ta farko bai tasabbuti fi khabaril fasiki yuqata lahu idan fasiki ya kawo labari to ayi bincike domin a tabbatar da haka لئلا يوكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مفتئا idan ba yi bincike ba aka yi aiki da abin da fasiki ya fala to lalle za a wayi gari ko dai ƙarya aka gina abu a kai ko kuma kuskure to duka biyu ba a so a ake ce ya kamata alkali ya yi bincike duk abin da kawo masa shari'a sai ya yi bincike kafin ya zartar da hukunci amma kun zama abin mamaki dalilin da ya sa alkalai suke sakaci kenan a yanzu masu shari'a ba sai a yi ta tura shari'a shekara da shekaru wanda kuma kuskure ne wani ma wanda ya kai karan har ya mutu an zalunce ki ya mutu da ɓacin rai wallahi duk alkalin da ya haka duk lauyoyin da suka ja wannan in suka je lahira sai sun yi bayani wannan ki ne gaskiyar lamari ba yadda za a yi zuwa kawo kara a ita tura ki idan ma ba gane ba ka yi bincike mana za ka samu wata rana za a zo a zauna shari'a guda ɗaya za a yi to sauran kwanakin me yake yi ai an ba shi dama ya bincike ne domin ya gano hukuncin wannan idan bai sani ba jahili ne ya je nemi ilimi mana wannan tsakani kuma dama riga an fada duk wanda aka naɗa ke alkali to an yanka shi ba tare da wuka ba ne faƙar zobe habi gairi sikinin saboda aka ya shiga mummunan hatsari to wannan kuma an kawo masa shari'a kuma jahili ne kun ga wannan ya da shiga mummunan hatsari ko ya zo yin hukunci bai yi dogon bincike ba ya yi kuskure wannan ma hatsari ne balle kuma a ce ya yi zalunci ko ya yi ganganci ya za aka ce mai karɓar rashawa Allah ya tsine masa mai bayarwa Allah ya tsine masa kai ɗan aikan ma tsinanne ne ɗan aikan tsakani shi ma tsinanne ne shi yasa aka ce dukansu duk an tattara su an tsine musu to don haka akan ayi kuskure akan hukunci to gara ma a ce ba yi hukuncin ba gabalaya ya ba mamaki wani kuma ya ce ai saboda gudun kuskure ne muke ta turawa ƙarya kuke yi saboda ayin haka duba tun daga monday har friday lokacin aiki ne sau nawa ake zama a kotu sau nawa ake zama a kotu zai yi wahala ce ga alkalin da kullum zai fito karfe takwas ba zai tashi ba sai karfe hudu a kowace rana akwai alkalin da yake haka ina jin sai dai masu ofisoshi kawai suna zaune a ofisoshi sannan ga fanka da ac amma ba shari'a ba tun da an baka dama kana iya sa shari'a guda ɗaya a mako to amma kafin makon ya zagayo kai bincike mana ka yi bincike yadda za ka zartar da hukunci a kan abar haƙƙi ana ta tura ki har mutum ya mutu ya bar duniya ya mutu da Allah ya isa saboda hakan an taru a gaban Allah wallahi ba zai kyale ka ba Allah ya kyauta wajen fatawa idan mutum ya yi karatu aka samu kuskure wajen ba da fatawa to nan hadisi nassin hadisi ya tabbatar da cewa Allah ba zai kama ki da laifi ba amma kuma ai ba kowa ne yake bada fatawa ba daman ka bada fatawa ka ce hujja sai ka faɗi littafi kaga ka kubuta don a ko za a kama wato hujjan sai dai a kama mai littafin kai ka tsallake ai ma a tambaye ka ne ka ce hukuncin abu kaza kaza ne a ce ina ka gani ka ce mai risala a je a ɗauko risala kuma sai a samu gasa ɗara to in aka je lahira in aka je tattarowa mai risalan za a tattaro eh, in daidai ne kike kenan shi ma ya tsallake in ba daidai ba ne ko rikicin zai koma kansa Allah ya tsare mu to abin da yake bukata kine a yi takatsantsan abin da ya fi muni shine zalunci da ƙarya a gina abu bisa ƙarya da ainihin firya shine kirkiran labari qaharu wannan shi yafi muni fa yakunu al bi qawlihi qad iktafa wara'a wa kanaha Allah azza wa jalla an ittiba'i sabilil mufsidin yasa Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan fasiki yazo da labari kar a saurara masa kar a bi masa ayi bincike fa ka zakara kaseerun min al-mufassirina da yawa daga cikin masu tafsiri sun ambata anna hadhihi al kun ga wannan aya ta farko ya ayyu allazina amanu ja'akum fasiqun binaba'in asalinta nazalat fil walid bin uqba bin abi mu'ayy ta sauka ne akan wani mutum wanda yake sa alwali bin uqba bin abi mu'ayy حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات بني المصطلق manzon Allah ne tura shi ya je ya karɓo zakka na waɗansu mutane shi kuma tsakaninsa da mutanen babu shiri kafin addinin musulunci to amma kun san ai al ya jibbu ma qabla musulunci yana girbe abin da ke gabaninsa na ainihin adawa da shirme to saboda haka tsakaninsa da waɗancan mutane babu shiri akwai matsala a zamanin jahiliya sun karbi musulunci shi ma ya karbi musulunci an tura shi ya je ya karɓo zakka hasali ma abin da ya faru wa kadru ya zalika min turkin wa min asaniha ma rawahu al-imam ahmad al-imam ahmad ya ruwaito wannan bayani cikin musnad nasa wanda yake cewa anil haris bin dirar al-khuzai radiyallahu anhu akwai wani shugaba daga cikin shugabanni na ainihin kabilan bani kuza'a waɗanda suke wannan ɓangare ana kiransa Al-Haris bin dirar shi wannan bawan Allah shi da kansa yake ba da labari ya ce kadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ni da kaina na zo da tawaga wajen annabi fada'ani ilal islam sai annabi ya kiraye ni zuwa ga musulunci ya mun bayani saboda in ka hadu da wanda ba musulmi ba za ka yi kokari kai masa bayanin musulunci to amma da yake a yanzu ana yawan zargin mutane abinda yake so shine ka gwada masa musulunci ta ɗabi'unka eh ta dabi'unka in yace maka ga ajiya to sai karba ka ajiye masa ga ajiya nan zan zaga sai karba ka ajiye masa wayansa mai yiwa wayan ta kai dubu saba'in ko dubu ɗari da ya shiga daki ya fito ya sa wannan sai gyara sai ya zo karban ajiyarsa sai ka dauka ka bashi ba tare da kataba ba ya ce a ah, ya daddana ya daddana ya ce ai ma kudi ya kare ka ce masa ah, ga wannan naira ɗari ko abin nan ka je ka ɗansa mai yawa magana da kake so ka yi yana da muhimmanci ka taimake shi zai iya tambayan ka ya ce kai waye ne kan ai musulmi ne ya ce shi kuma ba musulmi ba ne amma musulunci haka ya karantar saboda na farko ya gaba ka gudu masa da waya ba don kuma wani ana ba ki ajiya yana ganin wancan yaki gaban daki yake na sai ya gudu ya gaba ka gudu masa da waya ba ya zo ka ɗauka ka ba ki? sannan yana son ya yi waya baya da kredit ka dauki naira ɗari ko ɗari biyu ka ba ki kyauta so idan ya tambaye ka yi musulunci ne ya ce a yi wannan kaza kaza kaza kaza sai ka ɗan ɗora masa tunda already shi ya nemi bayani mafiya yawa ana jawo waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci da kyawawan ɗabi'u ne to sai ga ko da bai karbi musuluncin ba to yana ganin mutuncin musulmi yana ganin darajar kowane musulmi in ya ji ya shiga mummunan hannu kuma to yana ganin dukkan musulmi ɗin shashashu ne yanzu kamar yadda ake samu waɗansu shashashun musulmi za su je suna ɓata 'ya'yan arna su suke zuwa su je su neme su suna zinace zinace da su ana ta haihuwan yaya barkatai ba su da iyaye ku musuluntar da su mana ku aure su amma ba ku yi haka ba shi ya sa idan wani ya je wani gida aka yi sallama wale ne aka ce alhaji ne ya ce alhaji ya ce kai alhaji wato alhajin bai masa ba saboda mai saboda yana ganin abinda alhazayen da suka yi masa barna a gidansa alhazayen ƙarya kawai saboda haka inda zai magana abin da zai fada kenan Allah ya kyauta to don haka lokacin da ya zo wajen annabi sai annabi ya kira yake zuwa ga addini ya ce fada kaltu fihe ya ce sai na karɓi musulunci na shiga cikinsa wa a bihe kuma na tabbatar da musulunci sai dai su a da duk wanda yake ba musulmi ba in yace la ilaha illallah to da gaske yake bala baya yi da wasa saboda haka in wasa ma zai yi ba zai taba fadin la ilaha illallah ba inda bai yi da kalman ba ba zai taba fada ba amma in har kaji ya fada to ya yi dare dun ba sa yaudara amma yanzu wani za ka yi da buhun la ilaha illallah buhu na la ilaha illallah amma aikinsa mummuna Allah ya tawake na'am wada'ani ila zakati fa aqarartu biha sai yace to akwai zakka duk wanda yake da dukiya zai bada zakka kayan amfanin gona ko na kudi ko na harkokin kasuwanci ko na abu makamacin wannan yace wa qultu sai nace ya rasulullah yace ya manzon Allah arji'u ilaihim fa'atuhum ila al-islam zan koma wajen mutane na wanda ba su karbi addinin Allah ba zan kiraye su zuwa ga karban addinin Allah kun ga ya shiga musulunci kuma ya zama wakili na me na musulunci na ba abin da ake bukata kenan ko a yanzu in ka ji tafsiri abin da ka ji kai ma an ka je kauyen ku sai ka yala in ka je kauyen ku sai ka isar da sakon dama abin da ake so kenan amma ba ka tsaya a iyakanka eh in ga dama kana yi ce mai jan aya zo ya ja maka aya awalan sukan yi haka mutum sai ya zo cikin gari ya ji tafsiri bayan ya ji da kyau a da shi ma sai ya je ƙauyensu sai mai jan masa baki ya ja masa baki sai ya fassara yadda ya ji fassarar nan haka zai yi ai ci gaba ne amma haka masa tambayoyi sai ya rubuta ya ce zan yi nazari sai ya garzayo ya zo gari ya yi tambaya eh, a yi cikakken bayani sannan sai ya koma ai ba ci gaba ba ne ba hikima ba ce yanzu a tara maka tambayoyi kai ta amsawa a lokaci guda ba ka je kai nazari ba za a samu matsala saboda duk abin da ka fala ka riga ka fale shi yayi nisa in ka zo ka goge shi lokacin da ka goge waɗanda suka ji wancan ba su ne kuma za su ji wannan ba ko wani ya riga ya milla ya yi gaba to har abada kuma ki ya ji wancan ba zai canza ba wannan ke ya ce to sai annabi ya ce akwai maganan zakka ya ce sai na tabbatar da wannan to kultu sai na ce ya rasulallah ya manzon Allah arji'u ilaihim zan koma wajen mutane na fa'duhum ila al-islam wa da'i zakka lalle zan kiraye su zuwa ga musulunci kuma mawadatan su su bada zakatun da muna da hali faman istajaba jama'a jama'atu zakata duk wanda ya amsa mini yace to zan tara zakan wa tursilu ilayya ya rasulullah sannan ya kai manzo Allah sai ka aiko mini rasulan wani manzo ka na musamman li ibani kaza wa kaza a lokacin kaza da kaza wanda zai zo li ya'ti yaka bima jama'atu min zakka domin ya zo maka da abin da na tara na zakka sai manzo Allah ya ce babu damuwa shine kama hanya ya tafi je ta kiran mutanensa da yake mutane ne manoma makiyaya suna da dukiya a hannunsu da yawan su karbi addinin Allah kuma lokacin zakka ya karbi zakka ma jama'a al-harisu az-zakata mimma istajaba lahu da ya tara zakkan wa balagal ibanu alladhi arada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yab'atha ilai, sannan lokacin da annabi zai aika masa yayi ihtabasa alaihi rasulu wa lam ya'tihi sai ga lokacin ya zo har yana kokarin wucewa dan sakon annabi bai zo karban abin da aka tara ba ina fata ana ganewa na'am wa dhanna al-harisu annahu kan hadatha fihi saqatun min Allah ta'ala wa rasuli saboda haka sai tsammani ko kuma akwai matsala tsakaninsa da manzon Allah ko tsakaninsu da manzon Allah ko tsakaninsu da Allah subhanahu wataala shi yasa ba aiko ba bai san abin da ya canza a bayansa ba fada'a bi sarawati qaumihi fa qala lahum sai tara manyan mutane mawadata sai yace musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle manzo Allah kana waqata li waqatan lalle annabi ya ambata mini lokaci yursilu ilayya rasula wanda zai aiko mini manzonsa li yaqbida ma kana indi min zakaya domin ya karbi abin da ke waje na zakka yace kuma walaysa min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqulku ya ce ni na sani manzo Allah yin alkawari ba ya sabawa kun ga babban shaida in annabi ya yi alkawari ba ya sabawa shi yasa matsayinka na shugaban kai alkawari bai kamata ka saba ba dalilin da ya sa ake yin sakatarori da yawa kenan saboda yanzu mu ɗauka misali gwamna abubuwa suna yin yawa ce sa yake samun sakatarori da yawa a karkashinsa duk inda zai je da duk inda yake zaune tun da duk abin da ya yi magana ko ya ce kaza kamar wani hukunci ne to sai su rinka rubutawa a je a zauna ka yi alkawari a waje kaza to a cika ka ce wa mutane kaza za ka yi musu kaza ko za ka binciki kaza to a rubuta a tabbatar zama sai ya kasance shugabanni da yawa sakaci suke yi da farko tun kafin abin ya taru ba za su aiwatar ba to in ya taru ko ba za su iya ba garke sai lokaci ya kure kuma a zo ana nadama duk waɗannan ma'aikatun da ake ce akwai manyan sakatarori amfanin su kenan duk waɗannan ma'aikatu da ake ta kirkiro don su rage wahalhalu ne to ya kamata a ce shugaba idan ya yi magana ba zai saba ba misali yanzu yau in aka ce za a yi abu kaza to kamata ya a yi abin yau don da zaran an saba gobe ko jibi aka yi wata rana in ka zo ka ce yau za su ce ja daga nan makaryaci karya yake yi kuma ko an yi a ranar ka riga ka faɗi tun da farko ya kamata a ce an yi kokari an kiyaye wannan jifa na kan mai uwa da wabi ne eh, ya kamata shugabanni su gane wannan ya za mazu Allah ba ya saba alkawari kuma a matsayinka na shugaba idan mutane sun zo da koke koken su don kace za ka saurari mutane kowa kuka zai kawo maka to yin ka gane haka karka yi alkawari kada ka yi alkawari abu kaza din nan gaskiya fi ƙarfinmu abu kaza za mu duba duk da kasancewa mutane in sun koma za su zo su faɗa maka abu idan ka amsa sai wani ya turo maka text message ko ya turo maka takarda wai alkawarin da ka yi rana kaza shi zane yin na yi magana da mutum ya turo min alkawari zan tura masance ba alkawari ne ba don alkawari da bambanci na ɗauki alkawari zan yi kaza amma in ce zan duba ko kuma Allah ya kawo hanya dai ba alkawari na maka ba addu'a ne in Allah ya kawo hanya kenan in na manta da kai kikenan na kwarai da gaske to ya kamata mu ma mu gyara su ma shugabannin su gyara domin a samu a zauna lafiya a yi shugabanci kamar yadda manzon Allah ya yi shugabanci wannan shine abin da ake bukata dogi ne yace annabi ba zai saba ba wala ara hafta rasulihi illa min saqtatin kanat ce ni ina tsammanin akwai matsala shi yasa wakilin annabi bai zo ba to abin da ya kamata ko fanati Ya yace mu je mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu ji me ya faru maza Allah kuma a lokacin lokaci yi, amma tun da lokaci bai kure ba kusan a ka'ida idan akwai mai karɓan zakka lokacin zakkanka yi, mai karɓan zakka bai zo ba to dun baka fitar ba baka da matsala ko da an samu karin wata ɗaya wata biyu in dai bai zo ba baka da matsala ai yanzu saboda babu masu karɓan zakkan ne shi yasa lokaci yayi dole ka fitar ka dauka ka bayar tunda masu zakkan ma yana gwamnati ne wanda ta nada su to wani lokaci zai ga mutane suna ta taraddadi tunda kana taraddadi ba za ka ba su ba to in lokaci yayi ka fitar kai ka bayar da kanka ba haka ba Allah tabaraka ala sai ya kama ka wa wailul lil mushrikeen eh. kai to ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba su ba da zakka abinda aya ta faɗa kai tsaye kenan duk da kasancewa akwai fasare-fasare a karkashin wannan aya ya ce to mu je wajen annabi shi kuma manzo Allah sai ya aika sai ya nada shi bai san me suke ciki ba shi manzo Allah ya nada wakilin lokacin bai gama kurewa ba amma manzo Allah ya nada wakilin shine ya nada al-Walid bin Uqba bin Abi Muayyid sai ya nada ki yace masa ya je wajen ya je waje kaza kaza ya karbo zakka to kai da yake akwai matsala tsakaninka da mutanen ka yi magana mana yayi bayani sai bai ba shike na sai ya kama hanya yana zuwa kawai sai tsoro ya kama shi ya razana don sai rikicin da yake tsakaninsu a da can mummunan rikici ne amma komai muninsa ya kai rikicin da yake tsakanin al'ausu wal khazraj ne kabilu guda biyu da suke zaune a birnin madina amma da manzo Allah ya zo a dalilin sanadiyan zuwansa ya halakansu to shi bai karasa ba bai karasa wajensu ba kawai daga wajen sai yanko sai ya dawo a wata ya aka ce ya je ya samu mutane da suka ji labarin zai zo sai suka ce to maganan tawagan da aka ce su samu annabi to a fasa yanzu ga mai karban zakka saboda haka kine sai suka je za su targo shi amma kuma sun fita da makamansu eh saboda su mutanen da haka suke ai a zamanin annabi masu makamai ma suna wasa a masallaci kuma in suka je wajen jihadi ba wasa suke yi ba yaki suke yi sosai abin da yasa na faɗi wannan kar ku ce ranar sallah za a zo a yi wasa da makami sai kuma an zo maganar jihadi mutum ya tsere ba za ka same ki a ko ina ba sai gaba da gadan maiwa Eh. to da ya je ya ga yadda suka fito da makamai sai ya tsorata kawai da ya kalma sai ya dawo sai ya rugo ya zo wajen annabi sai ya ce wa manzon Allah waɗannan mutane sun hana zakka na biyu kuma sun yi yunkurin za su kashe shi shi ba bai karasa wajen ba ya ce sun hana zakka kuma sun yi yunkurin za su kake ki manzo Allah ce subhanallah abinda suka yi kenan mutanen da suka zo nan suka musulunta har da daukan alkawari sai manzo Allah ya ce to indai haka ne kawai sai aka hada rundunan yaki rundunan yaki su kutum aka hada saboda tunda wannan yazo ya ce sun hana zakka kuma sun yi yunkurin za su kake ke a ka'ida ko duk wanda aka yake shi dan aika ba a ba a kake amma waɗannan suka ce za su kashe shi ya sa mazu Allah ce a haɗa rundunan yaƙi su je su yaƙe su shi ne aka haɗa rundunan yaƙi tun da lokaci ya yi sai darasin mu na gobe za mu karasa insha Allah ta'ala abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana eh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh